alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau tara ga watan Yuni na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan ciwon damuwa abinda ake kira depression a turanci. sauraron mu muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu ne yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da kwararriyar likita akan wannan ciwo. Sannan mun samu bakuncin bakuwar da ta yi fama da wannan ciwon. Sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma teburin tattaunawar mu a jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta samu zantawa da Dr. Fatima Ja'far Yahaya malama a kwalejin koyon aikin likita da ke jami'ar jihar Kaduna bangaren ilimin kimiyyar kwakwalwa. To likita akwai wani dangantaka tsakanin ciwon damuwa nan da shaye-shaye ko kuma a ce matsalar kwakwalwa ko ciwon hauka? Hakika akwai dangantaka akwai lokacin da zaki ga yawan shaye-shaye shi kan shi ya canja sinadaran da ke jikin dan adam da wanda suke uh, yawo a kwakwalwar shi ya haifar da ciwon damuwa to akwai kuma wanda za su ce a'a wani abin ƙi ne ya sami su ko wani abin bacin rai ko sun nemi wani abu ba su gamsu ba ko ba su samu ba shi ya sa suka fara shaye-shaye su kinga abin ya zama hanya biyu kenan yara ƙanana suna iya shiga cikin matsalar ciwon damuwa likita eh yara ƙanana sukan kamu da wannan ciwo ta damuwa a inda za a ga yaran su ma kamar yadda muka faɗa a baya suna yawan keɓe kansu ba sa son shiga cikin mutane ba sa son yin wasa duk inda aka ga yaro ai an ga wasa to sai ka ga yaro a'a duk wani abu abin ban sha'awa wanda yake burge yara shi baya burge shi sai dai ya koma can gefe ko kuma ka ga yaron yana yawan kuka ko kuma baya kokari a makaranta kuma idan har yaron ya dan girma ya kai lokacin da irin ya fara shiga cikin su shekara sha nan mm. to shi wannan ciwon damuwan kam ana sa ido za a gani za a ga cewa a'a eh, zai rika dan guduwa daga gida ko kuma ya kulla kanshi a daki ko ya fara shaye-shaye ko kuma dai da abin da ake so ya yi na inganta rayuwar shi sai ya zama na cewa ya yi gaddama yaƙi bai da sha'awa to idan ba a ɗauki kwakwaran mataki ba ciwon damuwan sai ta kama su sosai ta yi yawa har shi ne za mu ga cewa waɗannan matasa sai su fara tunanin rayuwarsu ba ta da wani muhimmanci su mutuwa ma ta fi musu to shine idan ba a komi a kai ba sai ka ji matashi ko matashiya ya ji ko ta je ta kashe kanta to hakan na da alaka da irin matasan nan da iyayen suka bar gida wato iyayen su mata suka rabu da iyayen su masu ana iya samun yaran su shiga cikin wannan matsanancin damuwa hakika rabuwan aure a yayin da akwai yara yana da matukar hatsari ga su yaran saboda yara da yawa bincike ya nuna cewa sukan samu matsaloli iri daban-daban na fadawa mugun hannu da kuma samun rashin ingantaccen tarbiyya domin rashin kasancewa iyayensu tare to waɗannan abubuwa na, na fadawa mugun hannu da musguna musu da kuma rashin samun ingantaccen tarbiyya zai iya tura su su kamu da ciwon damuwa to a duk wani maganganun wanda muka faɗa an ce duk yadda ta kai ta kawo akwai mafita likita a irin wannan lura na ciwon damuwa akwai mafita akwai ana iya warkewa daga damuwa ciwon damuwa ba wani magani da za kwayan magani kamar na asibiti da za ka mm. sha guda daya ka ce bai kawar ki. kamar kin ga yanzu idan mutum ya kamu da kamar ciwon malaria ai za a mm. baka kwayoyi ka haɗiye shikenan sai a ce kawar ki. Mm. ka daina zazzabi to ita ciwon damuwa ba ta da irin wannan kwayoyi. masu bincike sun nuna cewa matakai ne akan ɗauka daban-daban a cikin matakan kuma rigakafi shine mafi a'ala wannan al'umma tana fuskantar kalubale iri-iri ɗaya daga cikin kalubalen kuwa mun sani cewa wannan al'umma ce da ke samun barazana daga tattalin arziki ɗaya daga cikin ciwuwukan da ke kama wannan al'umma da ke addaban wannan al'umma idan ka kirgo su hawan jini su ciwon zuciya su ciwon suga to tabbas sai ka hada da ciwon damuwa eh. a duk duniya to saboda talauci saboda talauci wani lokaci kuma saboda ci gaba wanda hmm. ci gaba za a iya cewa ci gaba mai haƙari jiya kenan yawan ci gaba kin san yakan kawo yankewan zumunci ko karancin zumunci yakan kawo kadaici yakan kawo sauyin abinci to duka waɗannan abubuwa ne da suke taimaka ma ciwon damuwa ya kama bil adam to ya zaya a warware haka to warware hakan ba zai samu ba sai an kiyaye wasu dokoki kamar yadda na ce rigakafi shine mafi a'ala na farko dai wannan al'umma ta sani cewa idan dai har tana son lafiyanta ya inganta to hakika a dawo da cin abinci ingantacce cin abincin gona ba cin abincin gwangwani da kwali ba shi cin abinci mai kyau musamman irin abin da ya hada da kayan lambu ganyayyaki hatsi musamman wanda ba a surfe ba irin dai wanda muka tashi kakanninmu da kakannin kakanninmu suna ci to waɗannan abinci su suna inganta lafiyan ɗan adam su waɗannan abinci sukan samar da sinadarai wanda yake danna damuwa ya haifar da farin ciki don sinadaran suna nan daban-daban abu na biyu da al'umma nan za ta kiyaye shine ingantaccen bacci to idan muka ce ingantaccen bacci na farko dai ana nufin bacci a farkon dare ba sai dare ya raba ba sannan isasshen bacci yana karkashin ingantaccen bacci ba za ka kwanta ka yi baccin awa biyu ka ce ka tashi ba a'a za ka kwanta in kai babba ne bacci akalla awa bakwai zuwa takwas sannan kuma idan za ka yi baccin ya zamana cewa an kashe fitila ya zamana cewa babu wani sauti da zai rika damun ka yayin da kake bacci to wannan duk su ne alamomin ingantaccen bacci ingantaccen bacci shi ma yakan samar da sinadarai wanda suke inganta farin ciki kuma ya taushe sinadaran da suke haifar da damuwa da da bacin rai da kuma bakin ciki abu na uku za mu ce yawan motsa jiki akai-akai yawan motsa jiki da ke haifar da lafiya ba motsa jiki ne mai wahalarwa ba likitoci sukan fi ba da karfi wajen gaya ma al'umma kowa ya zama na cewa yana tafiya tafiya wannan na mutanen da eh, kawai dai kome ba sai karamin abaci sai an hau abin hawa ba eh. ana iya takawa dai a dinga motsa ciki yawwa a rana dai ya zama na cewa in baka tafiya ba kayi na minti ashirin Yauwa, to wannan shi ma yana haifar da sinadaran farin ciki ya rage damuwa abu na gaba akwai abin da ake ce ma um, tunani mai kyau ya zama na cewa kai idan ka zauna duk wani tunani da za ka yi a kanka ko a kan inda kake zaune ko a kan mu'amalanka ka inganta wannan tunanin kada ka rika tunanin abubuwan cutarwa a koda yaushe da kuma abubuwa wanda ba za su amfani ka ba ka daina kaskantar da kanka tun wajen tunaninka to shi ma wannan yana taimakawa wajen kare biladama daga ciwon damuwa abu na gaba kuma shine hasken rana hasken rana a nahiyar mu ba sai mun siye shi da kuɗi ba amma kuma mun kawo zamanin da mutane suna gudun hasken rana sai ka ga mutum ne ya tashi da safe bayan ya kwana a ɗaki mai duhu da safe zai tashi ba zai bude window ba zai bar ac a kunne hakanan zai ta zama cikin wannan duhu yana fitowa duka duka bai fi minti ɗaya ba ya shiga motan shi hmm. motan shi an riga an sa bakin glass an kunna ac motan tana tsayawa a gaban ofishin shi zai sauka ya sake shiga da an kulle ko ina an kunna isi to wannan kin ga cewa ga hasken rana kyauta amma shi ya haramta maka shi mm. alhalin bincike ya nuna cewa hasken rana yana shi ma samar da sinadaran farin ciki ya rage wanda suke haifar da bakin ciki shi yasa idan kika lura kasashen da ba sa samun isasshen hasken rana su sun fi sauran kasashe samun al'umma masu kasancewa cikin damuwa. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kai to a gaida likita bokan turai a da ya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da ya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha. dan buɗe yabo ba ha ba dan buɗe yabo kurin wa dai dan su ce rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa ai sama Allah ga ciwo amin Jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga ci gaban tattaunawar. A duk wannan bayanan da kika yi likita kamar wanda ya shafi shi mai damuwan ne wanda matakin da zai iya dauka al'umman da muke da shi mai damuwa yake tare da su fa ko a ce iyali ko kuma makusantansa me za su yi wurin taimaka mashi ya fita ga cikin wannan larura na damuwa yawanci lalurori ko ciwuka da suka shafi kwakwalwa shi mai tare da laluran baya sani mutane kaɗan ne laluran kwakwalwa kan same su ko na tunani su san cewa ai lallai fa ina da matsala wasu a'a al'umman da suke zaune tare da su ne sukan fahimci haka idan ciwon damuwa ne waɗannan alamomi da muka lissafo daga farko na, na yawan musguna ma wanda kake zaune tare da shi da kuntatawa ko kuma yawan fada ko yawan ba abin bakin ciki mahimmanci da yawan rashin son nishadi da kuma hana wanda kake zaune da shi shi ma ya samu wannan walwala ko kuma a'a yawan cin abinci ko karancin cin abinci ko yawan bacci ko rashin bacci da dai sauransu wanda muka lissafo a baya so idan aka ga wani ya shiga cikin wannan halin ba kamata ya yi a yi shiru a rika tunanin aiwa ne ne wuyan hali ba ne hmm. wuyan halin nan ya yiwu na rashin lafiya ne idan har akwai na gaba da shi wanda za su iya zuwa su kai shi gaban likita ya kamata a tuntube su na gaba da shi din ya hada da yayi iyaye a'a malamin anguwa limami miji ko mata miji ko mata ko dai ko aboki ko kawa a nima ma mai shi taimako daga wurin likita yayin da aka je gaban likita likitoci suna da hanyoyi daban-daban da suke bi domin samun maslaha a laluran ciwon damuwa kuma waɗannan hanyoyi da likitoci suke bi yana aiki yana rage ciwon damuwa wasu idan ma ciwon damuwan ya lafa har sai su rayuwarsu bai sake tashi ba saboda haka ya zama wajibi akan kowace al'umman da ta lura tana da ɗan uwa ko shugaba ko ɗa da makamantansu wanda alamomin ciwon damuwa ya bayyana a jikin shi ko ya bayyana a jikinta a nema musu taimako a kai su gaban likita domin idan ba a yi haka ba za su cutar da kansu sannan su ci gaba da cutar da duk wani wanda yake ma'amala da su labarai da yawa sukan zo mana na cewa miji ne yake zaune tare da matan shi za ta yi ciwo ya hana ta zuwa asibiti yara za su yi ciwo ya hana su zuwa asibiti a'a idan abinci za ta yi sai ya kirga kwayan shinkafan da za ta dafa idan wani dan uwanta ya zo gidan sai ya fitine ta me ya kawo shi me ya zo yi don me suke zuwa ita in za ta je ta gani iyayenta ya hana ta ba wani kwakwaran dalili to irin wannan zama bai kamata a ce idan matan ta je ta gaya ma na gaba sun ce a'a ki haƙuri ki ci gaba da zama haka nan ba don ya yiwu wannan mijinata yana fama da ciwon damuwa idan aka kyale ta sannu a hankali zai ci gaba da cutar da ita ya cutar da tunaninta ya cutar da lafiyanta ita ma ya jefa ta a wannan duhu na ciwon damuwa wato ya kai ta mm. wata za ta iya aikata abin da ba shi kenan ba daga nan kuma duk laifi sai ya koma kanta alhalin al'umma na gani aka ki taimaka mata so iyaye ya kamata idan kuka ba da 'ya'yanku aure ku mai da hankali ku ga shin wani irin mutum na aura ma yata. Wato bayan auren a sa ido? Eh, idon ya zama ba mai cutarwa ba. Eh. Sa ido dai na mai hankali. A sa ido in har ta zo ta kawo kara idan iyayen ba su fahimci wannan laifukan da take kawowa ba akwai dattawan anguwa akwai likitoci iyayen ya kamata su kai magana gaban likita ko gaban dattawa a ce a'a wancan fa ga abin da take cewa mijinta na mata. hakan ya yi daidai da abin da za a iya karban shi a cewa a cewa ba zai iya cutar da ita ba ko ko ya kamata mu ɗauki mataki a daina yin shiru al'umma da yawa suna wahala suna cutuwa akan shirin da muke yi wanda bai dace ba a wasu lokuta za mu ga cewa yawan yin shiru da kau da kai da muke yi akan rahotanni da sukan zo mana na, musgunawa ko dai tsakanin zaman aure ne a cikin zamantakewa aure ko ko a tsakanin iyaye da da 'ya'yansu yana haifar da illa kwarai ga al'umma a misali mace ce ta daure ta daure mijinta ya musguna mata alhalin ba a binciki mijin nan an ga cewa lafiyan shi kalau ko ba lafiyan shi kalau ba kila yana fama da ciwon damuwa ya kai ta bango duk abin da ake ma dan adam a ci mishi mutunci a musguna mishi ya yi shekaru yana mata to wani lokaci ita ma ta riga ta shiga ciwon damuwa ba ta cikin hayyacinta wani irin ciwo na kwakwalwa ya kamata shine za ku iya jin labarin cewa a'a ta ɗauki wani makami ta far mishi ko ko a'a Eh, ubani zai ɗauki eh, eh, wani makami ya ta dukan yaron shi har sai ya kassara shi ko kuma malami ne a makaranta ana ganin alaman yana musguna ma dalibai amma duk sai a shiru har sai wata rana ya kai ga yayi ma wani ɗalibi illan da ba zai iya gyaruwa ba to mu alhaki yana kanmu al'umma duk lokacin da muka ga abubuwa ba su yi daidai ba kada mu yi shiru kada ka rike hannu ka ce ai ba a gidana wannan abin yake faruwa ba a'a ai ba dan da na haifa abin yake faruwa da shi ba ka rike hannu ka kau da kai to sannu a hankali abin da ke faruwa zai iya shafan ka wannan al'umma ya kamata mu sa ido matuƙa mu mai da hankali akan matasanmu sau da yawa za ka ga matasa wanda in an basu suka rayu a kyakkyawan mataki kyakkyawan tafarki mutane ne wanda za su girma al'umma su amfana da su ƙasa ta amfana da su duniya ta amfana da su amma sai ka ga waɗannan matasa wani abu ya same su na rashin gamsuwa a rayuwa ko dai sun nemi makaranta ba su samu ba ko iyayensu sun kasa biya musu kuɗin makaranta ko ko a'a suna zaune da iyaye da suke tsananin musguna musu ko dai eh, mahaifiyan da mahaifin ba su tare ko kuma koda suna tare mahaifin baya jin su a jiki baya jin matsalolinsu ya sakin ma duniya su su waɗannan matasa za ka ga cewa da yawa daga cikinsu suna fita za su haɗu da abokai wanda idan suka gaya musu damuwan da suke ciki za su ce ap ai akwai abin da nukan sha damuwa te min sauki sai su koya musu hali na shaye-shaye to shi wannan hali na shaye-shaye idan suka ɗan fara ɗan ɗaya biyu damuwan tana iya raguwa amma idan suka ci gaba da shaye-shayen ba wanda ya ja su a jiki ya kai su likita aka raba su da shaye-shaye sai ka ga cewa shi kanshi shaye-shayen ya cutar da sinadaran da suke cikin jikinsu suke musu amfani a kwakwalwa damuwan sai ta karu idan damuwan ta karu za ka iya ganin su suna yawo a kan titi gaba ɗaya sun haukace mm. ko ko su ma kashe kansu saboda haka al'umma lallai ne mu jajirce mu san cewa wannan illa na ciwon damuwa ba karama ba ce tana iya haifar da eh, rugujewar al'umma shawaran da nike da shi zan bayar ga wanda yake rayuwa da mai ciwon damuwa ko ko wanda ya gane cewa shi kanshi yana fama da ciwon damuwa shine kada ya kuskura ya yi shiru ko ta yi shiru akwai taimako a ko'ina ya kamata mutum ya je wurin likitan shi ya bayyana ma likita ga shi fa halin da na tsinci kaina a ciki ko kuma halin da na tsinci yaro na ko miji na a ciki menene mafita menene shawara za su zauna su haɗa kai da wannan likitan likitan ba wai sai likitan kwakwalwa ba likitan da ta saba gani ko ya saba gani wannan likita shi ko ita za ta haɗa su da likitan da ya dace ta gani likitan da yake da likitan da yake da mafita mm. eh, likitan da yake da sani akan wannan al'amari wato kenan dai kowane likita da kake zuwa wurin shi saboda kana zazzabin ciwon sauro da sauransu shi ma zaka iya zuwa ka mishi matsalar ka ba lalle sai kana ciwo zaka je ganin likita ba kenan hakika bai kamata mutum ya zauna sai yana ciwo ne ma zai ga likita ba ya kamata mu bai wa lafiyan kwakwalwarmu da lafiyan tunaninmu muhimmanci sosai duk lokacin da ka tsinci kanka baka gane yadda kake tunani ba ko ko baka gane yadda kake ji a ranka ba to ka je wannan likitan da kake gani kullum ka je ka gaya mishi shi ya san inda ake samun likita wanda zai taimaka ba dan kuɗi suke ba ha ba dan yabo ba ba dangi da yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ki ya ciwo amin zan ga da likitoci masu kulawa da lahiyarmu masu kulawa da rayuwar mu, ai sake wasu na ga Allah rabi masali zan ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari hada dan maholiki kamar yadda muka bayyana a farkon shirin binta ta samu tattaunawa da bako da ta yi fama da wannan ciwon malama ko za ki faɗa mana yadda kika samu kanki a yanayin tsananin damuwa mm, na tsinci kaina a cikin wani yanayi na tsananin damuwa wanda ban taɓa shiga irin wannan hali ba tun da aka haife ni wasu alamomi kika daga ji a jikinki da kuma yanayin tunaninki lokacin da ke cikin tsananin damuwa na gamu da alamomi masu yawa a jikina kuma yanayin tunanina ya sauya daga cikin alamomin da na gamu da su a jikina su ne na cututtuka daban-daban daban-daban alal misali da farko yadda ya fara min wata rana na tashi kawai cikin dare na ji ina ta fitsari daga nan kuma sai allah ya sa sai daga fitsari sai na ga kamar ruwan jikina yana ɗaukewa haka yanayin ruwan jikina ya ya ɗauke to sai na ga kaman ina ganin alamun kamar ba ni da jini ne ashe ba rashin jini ba ne sai jinin jikina kuma sai ya yi kauri hannuna na hannun dama na sai ya yi kauri idan ya yi kauri kuma sai na fara ganin jiri to irin alamomin dai da na fara gani kenan to kuma yanayin da na tsinci kaina kuma sai ya kasance kuma ba na iya bacci in dare ya yi da ƙyar nake bacci to sai na rinka addu'o'i na rinka addu'o'i sannan Allah zai sa baccin nan ya zo ya ɗauke ni to daga nan kuma abu yana ta tafiya yana ta tafiya ba ma rashin baccin ba sai firgita sai in ji tsoro ya kama ni haka sai in ji gabana yana bab pop yana bugawa sai tsoro ya rinka kama ni to ya kai gama har daga zaran yamma ta yi wallahi sai in fara jin tsoro ba zan iya bacci ba har ya kai ga na kan fita ma daga gidan sai na tafi gidajen yan uwa da a abokanan arzika nake iya kwana da shike a makwabta da muke da su akwai yan uwa akwai kuma um, abokanan arzika to karshe sai na shiga yau in je gidan wannan yar kawatawa in kwana gobe in je gidan wannan yar um, uwata in kwana haka nake yi sai dai da safe na dawo gida to da azumi ya zo sai yarinya na ta ce in yi hakuri in rinka daurewa ina kwana a gida suka zo yaran na suka zo suka zauna da ni dai haka suka ce to za su samu min wata ita wanda za ta rinka zama da ni haka to duk da haka din dai cikin yardan ubangijin allah kuma allah sai ya sa na samu sauki na daina jin tsoron da nake je da amma da taimakon Allah da taimakon addu'o'i da muke ta yi to shine na samu wannan sauki kin samu mafita kwarai na samu mafita na samu mafita daga cikin wannan yanayi da na tsinci kaina wasu hanyoyin kika don fita cikin wannan yanayi kuma kin samu taimako ma'ana kin samu taimako daga wurin yan uwa da abokan arziki ko kuma wasu kwararru hanyoyin da na bi dai don fita cikin wannan yanayi da na shiga shine hanyoyin addu'o'i na farko kenan kuma sannan na biyu ba na shiru ina neman shawarwari a wajen yan uwa da abokan arzika to daga nan ne yan uwa sukan bani shawarwari wasu su ce min in je asibiti wasu su ce min in ni abu kaza wasu su ce min na rinka addu'o'i duk dai gashi na, to hanyoyin da na bi kenan kuma na samu taimako sosai a wajen yan uwa da abokan arzika har da ƙwararru wato jami'an asibiti su ma na samu gudunmuwansu su ma sun bani shawarwari masu dama sannan kuma su haɗa sun ba ni magunguna su ma to alhamdulillah shi ne abin da ya taimaka mu na tsinci kaina a cikin halin da nake ciki yanzu duk da dai har yanzu din dai wannan raman yana nan a jikina har yanzu raman dai bai fita a jikina ba tunda da shike eh, wani lokaci wayan da suka daɗe ba su gani ba haka daga sun gani zaki da sun ce a wancan har yanzu haka kika zama kai rami haka wa'yansu kuma ba sa iya magana to ni ma wannan yakan sa ni cikin wani damuwan kuma na daban banda wancan damuwan da nake ci daga zarar na kalli jikin nawa na ga na rami saboda duk yanayin halitta na sun canza na zama wata yar karama haka jikina ya canza daga yadda da na san jikina to nakan zauna na rinka kallon jikina na ce a'a ni ne haka haka na zama to wani lokaci kuma sai na gani na yi kyau na yi normal wa'yansu kuma in sun gani sai su ce a'a da kiban nan ma da kika yi bai yi miki kyau ba amma yanzu kin fi kyau ma a haka kin fi kyau a haka to duk dai nakan haɗu da irin wa'annan ba dai abin da zan ce sai dai godiya ga ubangiji Allah da yan uwa da abokan arzika wanda suka taimaka min ubangiji Allah ya saka musu da alheri gurin waka dai dan su ci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi Allah ka ba mu sa sama Allah ki ya ga ciwo amin da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu ai sakewar suna ga larabi zan ba ku dan masali zan ba ku dan masali aiki na likitoci aiki na likitoci lokacin da mu muke ta kwana lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita likita ne za a ya talabe likita ne za a ya rungume su bata ma babu bata ragi kai sakewa suna ga Allah sosai kafin mu karkar shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu wayo Allah tuwo Salamu alaikum murya Amurka. Sunana Salamatu, amma an sanni da suna salin nusunan daga rastoran nusunan yau za mu gabatar muku kayan dan kwalam da makulashe na motsa baki kuma mai gida in ya ci galgajiya hannu a komo wurin cincin za mu yi biskit da farko ka samu fulawar kilo daya ka samu kankonka guda biyar ka samu madara kar kwata kenan eh kwata mm. na madara sai ka sami sukari shi ma kwata don kai yayi zaki duniya ba lahiya ba ke da kwai sai ka sami binkin foda binkin foda eh, wannan akwai na sashe da ake saida yan leda mm. kenan guda biyu za ka sa a kilo sai ka samu sukari mai kamshin wannan sikir ba ne shi sai ka sa duka leda guda tun da kwara goma ne a ciki mm. sai ka samu mai cikin liddi sai ka sa wani a cikin damin za a sa to za mu komo kan damu kenan in ka wasa kwai sai ka zo ka dama madarai ka daidaita ɗan ruwan kaɗan a cikin damin madarai sai ka zuba cikin kwan sai ka ka siga ka zuba sai ka kawo binkin foda ka kasa ka ka kirba ne ka sa saboda karnin kwan ya huta daga cikin wannan kyan kaye a rika shan abin kwa mm. sai ka kawo mai cikin liddai sai ka zuba a cikin ruwa ruwan kwan da madarai sai ka sa fulawa fulawa ka a tankaɗe dama ka dame ta kana yi kana dame damun ba mai ruwa ba ake in kana so in ka mulmula sai ka rika eh, laulaya shi akan hwaihwai ya yi zanen hwaihwai in kana so kuma sai ka mulmula shi ka ɗora shi ka rinka yanka shi har ka yi mai yanka yanka duk wanda ranka yake so yayi naka yankan da kake so shi za ka yi mm. sai soyawa mm. in an zo soyawa kuma mai kamar litir ɗaya ma ya isa sai ka soya kuma soya wai ba a sa wuta diya kamar mai in yi zahi za a jaye icce kenan zai zai suya mai kyau ba ya kone ba kuma cikin bai dahu ba zai yi suya mai kyau in kuma akan gazi ne ma za ka yi hallo sai ka rage wutai mm. sai ka yi suya mai kyau To mm. a ci a ci wannan lahiya jama'a to kamar shi wannan tintin ina ki wannan biskit din shine kamar kin za a ci in aka zubo a cikin dan plate sai a dan kada el madara haka a riga ci da madara ko da juice yawwa yawwa sai a ci da madara ko da juice ko yara ma in za su makaranta sai ka dan kulla musu mm. ni dan saboda kullun yaro na in za a yi makaranta shi nake kulla mishi mm. ba siga kuma gashi bai sha ba mai mai gida ma sai a mai gida ma za a bashi insha Allah to Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa mu huta lafiya.